بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda مكسنر muka sake sanarwa jiya insha Allah muka ce wannan majalisin na malaminmu ne Dr. Abubakar Muhammad Sani birnin kudu kuma alhamdulillahi Allah ya kawo shi muna tare da shi yan uwa da yawa masu kallon sunna TV sun san shi malam abubakar ko dr abubakar muhammad sani Birnin kudu ya karantar da mu a garin madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da karatunmu ya fara nisa amma kuma ya zama malaminmu ya koya mana karatu sannan kuma mun koyi karatun a wurinsa kuma mun koyi kyawawan ɗabi'u a wurinsa akwai malamin da kila sai dai ka yi karatun amma ɗabi'u kuma sai ka nema a wani wuri kyawawan ɗabi'u to amma shi malam duka biyu muka hada mun koyi kyawawan ɗabi'u a wurinsa sannan kuma mun koyi ilimi a wurinsa shi sa malaminmu ba wanda muke girmamawa kamansa kuma kamar yadda jiya ne bayani dukkaninmu waɗanda muka haɗu a masallacin dobeli ɗaliban da suka yi karatu a madina gaba ɗayanmu mun yi karatu a wurinsa kuma malaminmu ne kuma muna alfahari da shi a matsayinsa na malaminmu malam ya yi karatu a garin madina digirinsa na farko a jami'ar musulunci ta madina ya eh, kulliyatu shari'a sannan digiri na biyu kulliyatu da'awa haka haka abin nan digiri na uku kulliyatu da'awa kan abin da ya shafi wato aqida shirdigirin sa na farko kan abin da ya shafi hukunce hukuncen shari'a abin da ya shafi al-ahkamu shar'iyya kamar irin digiri kwa daya da muka yi a can muka dawo to shi ne na farkonsa sannan ya ƙara digiri biyu kuma akan babin aqida abin da ya shafi aqida kuma malam ba mu kawai ba waɗanda suke can mu sauran malamin namu gaba ɗaya na madina wato wayanda suke karantarwa a jami'ar madina sun sallama sun yadda cewa lallai malami ne kuma ya cancanci abubuwan da nake faɗan nan dangane da shi saboda haka an yaba masa abin da ya shafi babin iliminsa da kuma abin da ya shafi babin wato ɗabi'unsa saboda haka ni yau ina farin ciki da a ce malami na zo zai karatu a garin yola wanda na daɗe ina burin haka ɗin Allah bai tabbatar da shi ba sai a daidai wannan lokacin kuma muna fatan insha Allah zai ci gaba da maimaituwa saboda haka ba tare da bata lokaci ba zan gabatar da shi malam falyatafaddal mashkuran wa ma'jura بسم الله الرحمن الرحيم